يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah yau lahadi ashirin da ɗaya ɗaya kenan ɗaya ga wata amma wasu suna cewa ashirin da tara ko yau ne ganin fari to ga watan rabi'u sani hijiran manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa da arba'in wadda ta zo daidai da shidda ga watan ainihin ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara yau insha Allah a madadin karatunmu na kundin zamantakewar iyali a musulunci wanda duk lahadi muka yi karatu in ma dai mu yi karatu dangane da ainihin wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umdatul akami min khairul anam duk kowace lahadi sannan lahadi mafi mata mu yi tafsir lahadi mafi mata mu karanta kundi to a wannan rana daidai karatun da za mu yi karatu ne na kundin zamantakewar iyali amma a madadinsa za mu yi muhadara kamar yadda aka aka jiko za mu yi muhadara ne akan ainihin wato tarihin shehu Ahmadu Tijjani alin rayuwarsa da aƙidojinsa tarihin shehu ahmadu tijjani rayuwarsa da aƙidojinsa na farko ya kamata ‘yan uwa su sani cewar yin muhadara ainihin wato akan wannan maududi din ya bayu ne a sanadiyar ainihin wato tambaya wadda aka yi mani wajen kashi biyu cikin karatuttukanmu na baya wanda muka yi waɗanda suke halartar wannan majalisi sun san da wannan Ah, wanda yake idan ba dan mai tambayar ya kusan kamar a ce ya ci gaba da nana ta bukatuwar a amsa wannan tambayar ba to gaskiya da ba ma an yi wato a ware lokaci na musamman wanda za a yi bayani a kan wannan maudu'in ba tarihin rayuwar Shehu Ahmadu Tijjani ainihin aƙidojinsa da kuma ainihin wato manufofinsa gabaki ɗaya. saboda kamar shekarun baya da suka wuce da dama an nana ta an yi bayani ainihin duk da yake bayanan sun kasu kashi kashi a gaskiya amma a tun da akwai wannan bukata din sai muka ga cewa yana da kyau din mu zo a ansa wannan tambayar a musamman ma kasancewar tambayar ta fito ne daga ainihin wato mabiya ɗariƙar tijjaniya aslan wanda shi Shehu Ahmadu Tijjani shine ya kafa wannan ainihin wato a wannan dariƙa ɗin. abu na biyu ainihin wato da ya nuna buƙatuwar a amsa wannan tambaya shi shine ita wannan tambaya ɗin gaskiya tana da muhimmanci ba don komai ba sai don musamman tambayar tana da alaƙa ne da aƙida tana da alaƙa ne da tauhidi tana da alaƙa ne da ainihin wato imani imani kuwa ɗaya ne daga cikin rukunai rukuni ne daga cikin rukunai na ainihin wato musulunci saboda haka duk abin da ya shafi aqida tauhidi imani ainihin aka yi tambaya to ya zama wajibi ainihin wato a yi ƙoƙari a amsa wannan tambaya ɗin gwargwadon hali mai tambayar asali a yadda ya yi mana bayani ina jin dukkanin nan mun saurara wato yana tattaunawa ne da wasu daga cikin mabiya ɗariƙar tijjaniya Ani sai suka buƙaci ko in ce sai ya buƙaci ainihin wato su yi masa bayanin wane ne shehu ahmadu tijjani su kuma a madadinsu ba shi amsa sai suka ce a a zonan majalisi na masjidu garin hidaya suka ce a tambaye ni ainihin ni zan wato faɗi ko wane ne shehu Ahmad Tijani ina jin waɗanda ke nan wurin sun ji abin da ya faɗa ko ah, kuma suka ce duk amsar da na bayar sun yarda sun gamu dan haka muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da wannan domin kuwa suna ainihin wato a a a cewa za a yi musu adalci ko ba gaskiya ba ba za a yi magana ta son zuciya ba za a yi magana ne ta ilimi ba san zuciya ba ba karkata zuwa ga wani ani wato wani ra'ayi na daban ba wanda baya daga cikin da'ira ta ilimi da'ira ta addinin musulunci dan haka ina mai koyi da magabata kamar yadda ainihin wato al-muhaddis al-allama Ashaq Muhammad bin Abdul Aziz Al-Farisi ainihin wato ya faɗa a cikin littafinsa a tuhfatul makiya kuma kamar yadda Abdulrahman bin Yusuf al-Ifriqi ya ta hakan a cikin littafinsa al-Anwar rahmaniya yana cewa ainihin wato ahabbtu yace ajabtuhu afwan abinda yake faɗa ne yace ajabtuhu mutasiban lil ajri ma'a annani lastu lidhaka al-khatri tatafulan bil ulama al muktafiyan asaruhum wasu subula ma'ana na yarda alhamdulillah za mu ansa wannan tambaya din ina mai tsumayar lada ta daga Allah tabaraka wa ta'ala muna masu koyi da tafarki da asari na malamai magabata a takaice Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu yayi mana jagoranci da yarda Allah a cikin wannan makala din a cikin wannan tattaunawa ko cikin wannan ainihin wato muhadara da zamu gabatar babu abin da zamu ambata face abin da bincike na ilimi ya tabbatar kuma a cikin adalci dangane da wannan maudu'i din na wane ne ko kuma na tarihin Shehu Ahmadu Tijjani ainihin wato da akidojinsa tarihinsa da akidojinsa hasali ma mafi akasarin abin da za mu tattauna a kai za mu yi ƙoƙari ne insha Allah mu kalato shi daga cikin littattafan ainihin ita ɗariƙa ɗin ta tijjaniya ko ba haka ba a shi ne adalci ko yawa don haka ina roƙon ainihin wato ƴan uwa ga baki ɗaya waɗanda suke a cikin ɗariƙa mafiya wannan ɗariƙa ɗin suna jina dan wasu su da dama sukan zo nan wurin sukan zo wannan fili ana yin karatu ne alhamdulillah da ma waɗanda ba sa yin ɗarika ɗin da su saurara da kyau su buɗe kirazansu domin ainihin su saurari abin da na faɗa idan akwai tambaya ko ta'aliki ko ƙarin bayani ko kuma ainihin wato wani abu to bayan mun gama wannan muhadara ɗin ainihin albab mafto insha Allah sa'annan wannan makala za ta takaita ne insha Allah kan ainihin tarihin Shehu Ahmadu Tijjani da abin da ya dangance shi kawai na ainihin wato akidojinsa da sauransu ba za mu shiga wani abu daban ba wanda ba wannan ba insha Allah kamar yadda ainihin wato ya tabbata ainihin a cikin littattafan almajiransa ainihin wanda suka ainihin wato rubuta game da shi sa'annan mu sani cewar wannan makala. ko in ce makala din in Allah da ba ta nufin kwata-kwata ta ta wani ba ma nufin ta wani ba ma nufin cin mutuncin kowa iyaka bincike ne na ilimi kuma shi bincike na ilimi ana buƙatar hujja idan ka faɗa ku me ce hujjarka kuma marjiri hujja ga musulmi na ƙwarai kullum yana komawa ne zuwa ga alkitabu was sunna shine marji ina fata mun gane sai ijma'in malamai da kuma sauran littattafai waɗanda suka dace suka yi fassara suka yi bayani dangane da ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bincike na ainihin wato na so a ce na yi cin karo da wani littafi ko da kwara ɗaya ne wanda shi karan kansa Shehu Usman dan Shehu Ahmad Tijjani ya wallafa amma gaskiya ni gwargwadon sani na gwargwadon bincike na ban ga wani littafi kwara ɗaya. wanda shi Shehu Ahmad Tijjani shi da karan kansa shi ya rubuta shi ba dan me yasa akwai bukatar mu gano shin ya rubuta littafi kuma ina littafin yake kuma me ya ambata a ciki domin a yi masa adalci saboda abinda mutum ya rubuta da kansa to ya ji abinda aka ce wani ya ce ya ce wani ne ya ce ya faɗa haka ne ko ba haka ba ne? to tsakani da Allah a dukkan shi yana ban samu ba abinda ya sa na yi in gano ko in binciko wani littafi daidai da kwara ɗaya wanda ya rubuta shi wa amma da saboda al'ada ce ta malamai idan sun tumbata a fage na ilimi ba sa gushewa suna rubuta littafi dan yi wato su nusar da al'umma manufofinsu da kudurorinsu da ainihin su da al'umma karantarwa ta addinin musulunci a nan ne ake iya gane aƙidar malami a nan ne ake ake iya gane manufan malami ina ya karkata malami ne na ahlus sunna ko ko ba malami ne na ahlus sunna ba a cikin malamin na ahlus sunna ina ya fi karkata ilimi na tafsiri ko ilimi na hadisi ko ilimi na fiqh ko kaza ko kaza to amma ainihin ban samu ba ban samu littafi kwara ɗaya wanda ya nuna shi shehu Ahmad Tijani shi ya rubuta wannan littafi din ba amma kamar yadda na faɗa idan malami ya gurin aka ya tumfalsafa lallai yakan rubuta littafi zan ba da misali misali malamanmu na mazhaban na mazhabobin nan guda hudu ma su dukkaninsu ba wanda bai rubuta littafi ba wanda bai yi ma ilimi hidima ba tsawon rayuwarsa farkon malami na mazhaba shine wa shine Abu Hanifa An-Nu'man bin Sabit Abu Hanifa An-Nu'man bin Sabit Allah ya kara masa yarda to shi din nan Abu Hanifa ya rayu zamaninsa an ce ya rasu a shekara ta 150 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga farko farko ne da ya riga Imam Malik Allah ya kara masa yarda saboda haka shi Abu Hanifa yana da ainihin wato daga cikin abubuwan da ya yi hidima na ilimi an tattaro ainihin wato hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka danganta masa ko kuma waɗanda za a iya cewa shi ya tattaro ba danganta masa ma'ana shi ya musnadi wanda ake ce ma musnadu abi hanifa riwayatul ainihin hakki yana da wannan littafin take banda sauran tafai da ya wallafa a zamanin rayuwarsa sa'annan idan ka tawo wajen ainihin malamin mazhaba na biyu wane ne imamu darin hijira imam malik imam malik bin anas Allah ya ji Allah ya gafarta masa imamu darin hijira wanda karatunsa ga baki daya a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda duk burin kasarsa da ainihin yalwar iliminsa kullum kokari yake nusar da mabiyansa da al'ummarsa zuwa ga sahibu hadal qabr ma'abucin wancan kabarin ko ma'abucin wannan kabarin man manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce kullun yukhadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadal kabar yace kowa ana karban zancensa ana bayarwa face ma'abucin wannan kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ake ce masa imamu darul hijira wanne ne cikakken littafin sa al-muwatta muwatta ya wallafa muwatta a zamanin sa kowa ya san da wannan sa'annan malamin mazhaba ainihin mafi masa shine wa Ash-Shafi'i Abu Abdullahi Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i Imam Shafi'i shi ma Imam Shafi'i daga cikin abin aka samu a wajensa akwai musnadi dinasa da ake kira musnadul Imam a shafii ba shi kadai ya wallafa ba ba shi kadai ya rubuta ba akwai kitabul um babban littafi ne wanda habbo da marji'i ne ga ma'abuta ilimi mun gane ko sa'annan imam ahmad ibn hanbal abu abdullahi imam ahlus ahli sunna wal jama'a da ake cewa shi ma yayi wallace wallace da dama wanda shi an ce ya rasu ne shekara ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya rubuta ainihin littattafai ya tattaro a jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bunƙasa a wajen warware matsaloli na addini na shari'a na addinin musulunci daga cikin fitattun littafinsa littattafansa akwai usulun sunna dan shi dama yana daga cikin ainihin malaman mazhabobi duka daga cikin su kowannen su amma yana gaba gaba wajen ainihin karkata akan me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a a kan da Jurrat yake ra'ayi abin faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su haka ina fata mun gane sa'annan ainihin wato banda su na duba a sahun waɗannan malaman su sahun waɗannan malaman mazhabobi din guda hudu ban ga tarihin shehu Ahmad Tijjani ba duk da yake dama shi ba tsaran su bane kai ko lokacin ma ba a ko haife shi ko haife shi ma ba a yi ba ina fata mun gane haka zaka ga sauran malamai dai a takaice waɗanda suka yi kubura a zamanin su suna rubuta littattafai suna barwa al'umma suna amfani da su bayan bayan wannan dan in tsananta bincike gwargwado sai na duba na ƙara dubawa a cikin sahun duniyar malamai marubuta waɗanda an yi wato suka bar littattafai suka bar asari na ilimi wanda ake karantawa daga baya irin su Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Muhalla da su Jalaluddin Abdulrahman ibn abibakar Bakar manya-manyan diga-digan malaman nan guda biyu waɗanda suka wallafa tafsirin da ya shuhura tafsirin jalalaini ba wanda zai san tafsirin jalalaini in banda yanzu da ilimi ya ƙara faɗaɗa duk kasar Hausa kaf ga baki ɗaya idan ana maganar tafsiri to za a koma tafsirin jalalaini da shi ake tafsiri da shi ake mana tafsiri a cikin watan Ramadan haka ne ko ba haka bane sa'annan akwai irin su Khalil ibn Ishaq al-Jundi babban malami na ainihin malikiya mai littafin ainihin wato cikin malikiya muktasarul qalil wanda shi ma ya ya gwada kwarewa a wajen fidda mas'aloli ta hanyar bayani a takaice wanda yake kunsar faɗaɗan ma'anoni faɗaɗan bayanai mun gane ko da irin su abi zaidin al-qayrawani ba wanda bai zai ba duk mun karanta risala alhamdulillah mai kitabun risala shi ma ai yayi rayuwarsa babban malami ne yayi rayuwarsa a zamanin sa ya rubuta littattafai daga ciki wanda ya fice shine wanne kitabul risala wanda lungu da sako na ƙasa Hausa in dai ka je zaure na ilimi ba inda ba za ka tara da kitabul risala habbobi kuwa ne. kuma in kana son ka karanci addini ka fahimci shari'a to kakan karanta irin waɗannan littattafai ɗin su nusar da kai ainihin da yake na hukunta hukunce na shari'a tun daga tsarki alwala sallah azumi zaka hajji da sauransu ballantana malam mai risala farkon bayanansa me ya assasa tauhidi da akida tauhidi da akida ina fata mun gane idan ban manta ba ma ga wanda ainihin wato ya yi cikakken sharhi na ita risala ɗin a samar jani sharhu risalatu ibn abi zaid al-qayrawani wane ne salih bin Salim al-azhari wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da biyar bayan hijira shi ma har gobe a ya bar wani kuma da an yi maganarsa an yi tarihinsa aka yi kaza ana neman wane ne shi za a ce ga abin da ya bari haka ne ko ba haka bane duka in kafi za ka duba ga malam askari mai askari ga ainihin wato malam mai jiziya Allah ya ji ɗansu ga malam Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari mai kitabul Akhdari wala yahillu lahu an yaf'ala shay'an hatta ya'lama hukm Allah fihi kaza da kaza da kaza littafi ne takai ba da yawa amma Allah ya sa masa albarka duk kasa Hausa duk zaure na ilimi ana karantar da misalin al haka yake ko ba haka yake ba sa'annan a irin wannan rukunin shi ma na duba da baki daya ainihin duk da yake su ma malamai ne waɗanda suka gabace shi amma ban ga wani talinki dangane da talinki da za a ce na shehu Ahmadu Tijjani ba ko ba haka ba ballantana ka duba malamai idan ka duba malamai ma irin su manyan malamai da suka yi rubutar rubuce a fagage da dama da shi Imam Suyuti din da irin su Ibn Hajar al-Asqalani da irin su Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah mun gane ko da irin su Muhammad Ibn Abdul Wahhab da irin da talifat na al-muhaddith al-athar shak an wato shak Muhammad Nasiruddin al-Albani a cikin ilimin hadisi ina fata mun gane shi ma dai babu sa'annan idan ka dawo a wannan nahiya tamu a ƙasar Afirka kuma a cikin ƙasar Hausa nan da tsawon ƙarni wato wajen ƙarni guda ɗaya kenan ƙarni ɗaya da ya wuce an samu malamai marubuta da suka bar littattafai masu tsarin yawa kafin su ma afwan kafin su an samu zan malamai a nan nan ma yankin namu nan yankin lokacin da katsina tana amsa sunanta na katsina kashina wadda ta zama duniya ce jami'a ce ta ilimi idan ka je katsina ta arewa za ka samu ainihin wato santa wadda Shekh Abdulkarim Karim al ya kafa ta gobarau markaz ne na ilimi wanda a lokacin Sheikh Abdul Karim Al-Majili yana wurin Sheikh Ahmad bin Muhammad Al-Tazakki yana wurin mun san Al-Tazakki ko sai an ce dan kako ga kabarin sa nan gaban General Hospital dan kako Sheikh Muhammad dan yana nan da malamin sa dan masani ba ta suniya ba wallahi azim ku kana bangaren tatsuniyar amma zan malamai ne suka rayu suka yi daudala a wannan wurin wanda har a lokacin zance na bata wanda bai tabbata a rubuta ba yana faɗa cewa irin su malamai dan sun yi zamani daya irin malamai irin su ainihin wato Jalaluddin la Imam Imam Suyuti ya ziyarci da Katsina amma bayani ne na bata ba ba tabbas a ciki shan abdurrahman alfazari wasu ma cewa suke kabarin sananan katsina lokacin suna na katsina mun gane ko sa'annan a nan bangaren akwai shak muhammad al-kullati al-ash'ari al-maliki al ɗaran kawi nan mahutar ɗan ko ɗan turawa sun yi rubutu a kansa wallahi kuma littattafansa suna nan a alkince suna nan amma su waɗannan malaman rukuninsu sun yi zamani ne kusan shekaru ɗari biyu kafin zuwa masu an wannan manya-manyan malaman na jihadi da suka rubuta littattafai masu yawa da triumvirate da ake cewa suwaye triumvirate shehu usman ibn kogi wanda ya jagoranci jihadi Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya sanya shi a cikin jannatul firdaus al-a'la tare da mu Shehu Usman dan Kodiyo yayi wallafe-wallafe, kuma wallace wallace sa hakko da ana karantawa a zauruka da ilimi a ƙasa Hausa fitacce daga cikin ihya usunna wa ikmadul bid'a alaysa kadhalika sa'annan bayan akwai irin sunurul albab mun gane ko sa'annan akwai kanansa Sheikh Abdullahi ibn Koliyo wanda ake cewa Abdullahi Gondu ana yi masa take da Hausa Arab alladhi yusharu ilayhi bil bana wanda ake nunawa da dan yatsa da aikin me ishara shi cewa shahararre ne in ya wuce ana nuna shi fitacce ne ya yi wallace wallace ya rubuta littattafai ainihin wato birjik ɗaruruwa ɗaruruwa wanda ga yanan ɗaliban ilimi suna ta ainihin wato amfana da shi muna ta amfana da shi ana cin abinci ma da rubuce-rubucensa saboda wasu su yi masters a kai wasu su yi phd a kai wasu kaza da kaza wani phd ɗinsa da dama ga sunan PhD din su kan irin waɗannan littattafai din ne da shi suke cin abinci har su zama profesa a wannan bangaren Allah ji ɗan shak Aminu Dina Abubakar PhD ɗinsa a kan littafin kitabul al-akhdari yayi Sheikh Abdulrahman al-akhdari PhD mun gane ko saboda haka shak Abdullahi Gwandu ya bar ainihin littattafai shi ma masu yawa akwai diyagun siyasa akwai diyagun hukam akwai diyagun tawil fi ma'anar tanzil akwai kifayatu du'afa a sudani wanda yake littafi ne akan ainihin tafsiri yayi sai mutane a lokacin su suka ce yayi zaune, sai ya sassauta ainihin abin nan musu tafsiri da juz'i guda biyu Allah ya ji kan shak sanusu gundi ban mantawa wata rana ainihin tafiya ta kama muka tiya ta Kaduna lokacin rayuwarsa muka ziyarce shi shi ya babu mu fatu-fatu na waɗannan da ke tafa mu wajen guda uku da marigayi malam baban gida mun san malam baban gida na manta ɗaya aka yi ɗauko fatin su jirgi jirgi ya babu mu kifaya so a ba a sudani ina fata mun gane da irin su tazyinul waraqat da sauransu da dama su biyu kenan ko na ukun baran aka ce na ukun shine dan dan shak dan shak Usman ibn Hudiyo Shehu Usman dan Hudiyo Shehu Muhammad Bello Shehu Muhammad Bello shi ma ya ya yi kokari yi jihadi bayan jihadi ya yayi rubuce rubuce cikakken rubutunsa littafinsa shine infaqul maisur infaqul maisur ina fata mun gane a irin wannan rukunin ma na malamai ainihin shi ma nayi tunani duk da yake ainihin wato zai yi wuya amma ban ga tarihin Shehu Ahmadu Tijjani ba saboda Shehu Ahmadu Tijjani ya riga su rayuwa tana iya yiwa a shi ya riga su waɗannan rukunan na malaman jihadi rayuwa shi shawo a ce, yanzu za mu zo kan tarihi ranar da aka yake shi ina fata mun gane a wannan zamani ma idan muka duba za mu ga littattafai ainihin da dama da malamai suka fitar wanda a cikin waɗannan littattafai ɗin ba ka iya sanin malami kai ta'arifinsa musamman sai idan yana da rubutu yana da littafi a nan za ka fahimci manufarsa ka fahimci aƙidarsa ka fahimci tunaninsa ka fahimci ina ya dosa ina yake so ya kai al'umma ina fata mun gane to shi ma a nan idan ka ɗauki ɓangaren malaman ɗariƙa malaman ɗariƙa a nan ɗariƙar tijjaniya da ɗariƙar ƙadiriya waɗanda mu a nan yankin waɗannan ɗariƙofi su suka fi shuha ko ba haka ba akwai malamai irin su malam Nasiru Kabara malam Nasiru Kabara ya yi rayuwa a nan Kano ya ƴaƴansa nan suna karantarwa majalisai da dama ko ba haka ba ko malam Nasiru Kabara malami ne na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya yi karatu a wurin sa wanda yake mana isharar da zai hana ka je ka yi karatu a wurin shahararren malamin da ka san ba zai iya raba ka da aqidar ka ba ina fata mun gane asali ma ko ma ne ko wane ne kana iya karatu kake karatu wurin da yahudi kake karatu wurin kirista ko mun ko ba mu san cewa akwai da dama da bari mu bar wannan bayani mun gane ko saboda haka malam nasiru kabara ya ya rubuta littattafai ya rubuta ainihin har tafsiri yayi ko ina fatan mun gane sa'annan akwai ainihin malam shehu atiku al-kashnawi aslan bakatne ne amma ana ce masa atiku san shehu atiku duk kano in ka je ba wanda zai san shehu atiku shi kana iya describe ɗinka prolific writer ma wasu daga cikin iyalansa ma ƴan malumfashi ne nan dan ni na je albarkacin bincike ɗansa babban ɗansa wanda yanzu da salamu ina jin in yanzu wannan bayani zai tabbatar ya kai na har falansa har falansa ina bincike game da shi wannan babban malami da Allah ainihin ya yi daidai wannan lokaci shi littattafansa ma wallahi godiya sai da lissafta wajen fiye da talatin waɗanda ya rubuta ina fata mun gane ga su shek ibrahim sale shi ma ai ɗan ɗarika ne shek ibrahim sale da mai dubu shi ma ya yi rubuce rubuce ko bai yi ba yawwa sa'an nan idan ka dawo ɗaya ɓangaren dawo nan gida ka tarar da irin malam shek abubakar guri zafi malami ne tawali'u malami mai hikima ta da'awa malami fasihi malami san tsantseni Allah ya gafarta masa malam ya yi rubutu ko da ya rubutu ba ya yi rubuce rubuce a nan kuma za ka gane ina ya karkata ina ne akidar mai cece akidarsa mai cece manufarsa daga cikin littafin da ya wallafa akwai raddul adhan ila ma'anin qur'an fitaccen tafsiri banda tarjuma na Hausa wanda duk kafin duk tarjuma ta Hausa ta bayyana ta ta bayyana ita ta karantawa habbo darajul alhan ila ma'anil alquran ana karanta shi shi mu shi ma mu ma muke dubawa mu fata mu karanta shi mu karanta sauran littattafai na tafsiri lokacin tafsiri da mu Shek har yanzu har yanzu Allah ya ji kansa shi ma yakan bi raddul azhar bayan sauran da ta fai na tafsiri da yakan ainihin yi muraja ina fata mun gane sannan akwai al-aqida as-sahiha shi ma shek gumi kuma ya wallafa shi sa'annan mu dawo gida dan ba za mu manta da gudunmu babban malamin mu ba na ce malamin mu hatta ku a nan ciki ainihin akwai waɗanda so da dama habbo da muke amfana da shi mun kai mai ziyaran mira mun kai masa ziyara miraran wace tikrara mun amfana da shi ko muna amfana da shi kullum har wane ne wannan shek da Allah ta kada ne shek da Ahmad Muhammad Ibrahim DUK da ake cewa mun gane ko to shi ma ai kaga littattafansa guda biyu a nan shi sai da muka darasa akwai kalmatu takwa ba wanda bai sani ba a lokacin mun zauna mun karanta shi daga farkon shi har ƙarshe kalmatu takwa akwai juz'ul qira'a wanda bayan suka da aka yi bayan sauran gudunmawa da aka bada anan ina nuna mana malami in ya tumbaza ya abin nan to baya rasa barin abin da ake ce rigar afari wanda daga ciki ne zaka iya gane manufofinsa da inda ya karkata ina fata mun gane ala kullu halin iya bincike na dai ban ga littafin da Shehu Ahmad Tijjani ya wallafa ba karantansa wallahi ban gani ba ban sani ba kila ko bayan wannan muhazara din in akwai wani wanda ainin yake da shi ko ya gani to alhamdulillah sai ya tunatar sai mu koma masa mu ƙara sa lokaci sai mu ƙara ganin mai aka faɗa a ciki kuma kaga da akwai wannan littafi ɗin, to da shi ne zai sa mu iya dogaro da wannan littafi ɗin misali ainihin wato domin a cikin littafin ne hakikatan za ka ga zancen za ka ga manubokinsa da kuma inda ya sa gaba ko ba haka ba don haka a rashin barin ainihin wato wani asari a rubuce da shau Ahmadu Tijjani bai yi ba wannan ya jaza mana dole ne ba mu kadai ba dole ne ma'abuta ilimi almajirai iri na da malamanmu idan sun tashi yin bayani suke dogaro da littattafan da almajiransa da makusantansa mukarrabansa suka wallafa dangane da haka ne ko ba haka bane to daga cikin irin waɗannan littattafai akwai littattafai guda biyu waɗanda su ne asali su ne asali littafi na farko shine jawahirul ma'ani wa qulubul amani fi fayd sayyid al-abbas al tijani wanda ake cewa jawahirul ma'ani a takaice wanda almajiransa babban almajiransa Aliyu harajini Barradi yi wato ya wallafa wanda shi Aliyu harajini Barradi ya rasu ne a shekara ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da sittin da bakwai miladiya amma yau shekaru wajen ainihin ɗari biyu da ashirin da biyu kenan da wallafan littafin yanzu ƙarni biyu kawai ƙarni biyu da ƴan misali ina fata mun gane sa'an nan littafi na biyu ɗin shine kitabul jami' lima fi لما في الطريقة من العلوم كتاب الجامع لما في الطريقة من العلوم ainihin wanda Muhammad ibn al-Misri al-Idrisi ainihin wato ya wallafa wanda ainihin shi ma ya rasu a shekaru na ko shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da tara miladiya da ake cewa ma'ana bayan wato shekara Gregorian calendar kusan shekaru nawa kenan ɗari biyu da wajen goma alal akal ina fatan mun gane da suka wuce daga baya bayan waɗannan littattafai guda biyu waɗanda su ne asali asalin littattafai a cikin ɗariƙa ta jami'a, to daga baya sai aka samu wasu littattafan kuma akwai littafin rimawu hizbun rahim ala nuquri hizbun rahim hizbun rahim Akwai mun gane ko wanda Umar bin Sa'id al-Kuti ya wallafa wanda ya rasu ainihin a cikin shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas ban manta ba da ɗari takwas da sittin da hudu shi ma lissafin shekarar fasuri yau idan ka kidan ya za ka ga adadin shekaru wajen ɗari da hamsin da biyar ɗari da hamsin da biyar ke ina fata mun gane sa'an nan akwai littafi mafi masa كتاب بنية المستفي لشرح منية المريد منية المريد na Muhammad ibn al-Arabi wanda shi wannan Muhammad ibn al-Arabi din ya rasu a shekara ta 1800 da ainihin wato 94 kusan adadin shekaru 125 da suka wuce sa'annan bayan wannan akwai kitabu كشف أم من تعلق بالشيخ السجاني من الأصحاب نا أحمد ابن العياش سكي رجل فاسي الفاسي wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da tara da arba'in shekara ta ainihin shekarar bature yau idan ka idan ya duka shekara nawa kenan saba'in da tara Allah ya saka da wajen duka duka mun gane ko shekaru 79 da suka wuce to da shi ake dogaro duk in za duk wani shayin tariqa duk wani ainihin wato shayin tijjaniya in an ce tariqa tariqa kala kala amma tijjaniya to waɗannan su ne usul na littattafan amma a halin yanzu littafin jawahirul ma'ali da rimahu hizbur rahim ainihin su ne littattafai mafi cike daga cikin littattafan mabiya wannan tarika haka ne ko ba haka bane bayan haka kafin na shiga kai tsaye wajen ainihin wato amsa wannan tambayan, nan kamar shimfiɗa ce kafin a amsa wannan tambaya din sai da na yi ƙoƙari alhamdulillah na yi takaitaccen bincike dangane da waɗannan littattafai ɗin sa'annan na yi ƙwaryen bincike shi ma a takaice kan littattafan da malaman ɗariƙa ko kuma in ce malaman da ba 'yan ɗariƙa suka ba 'yan ɗariƙa ba suka rubuta dangane da ita ba ma ɗariƙa tijjaniya ɗariƙa tijjaniya ba kaɗai ɗariƙun sufaye ga baki ɗaya an yi rubuce-rubuce barcik ga sunan barcik in za ka shiga za ka iya samun su kuma ka karanta kuma an wato ta fa'idanci sa'annan na duba abinda manyan malamai na duniya na wannan zamani suka ambata game da ɗariƙoƙi na ainihin sufaye, turkun sufiya, da kuma game da ainihin wato shi Shehu Ahmadu Tijjani da ɗariƙarsa ta Tijjaniya. Sun yi fatawa, sun ba da fatawa dangane da wannan. Sa'annan na duba fatawoyi su ne dai fatawoyin ainihin hay'atu kibarul ulama manya-manyan malamai na duniya kamar yadda na ambata in ka duba akwai fatawa na hay'atu kibarul ulama hay'atu kibarul ulama juz'i na bakwai wanda allajna ad-da'ima lil buhuth al-ilmiya wal suka wallafa juz'i na bakwai in ka dauko zaka ga bayanan turku sufiya a ciki ciki akwai ɗariƙar tijjaniya mun gane ko to amma kada manta can baya na ambata idan ana son a ƙara yin adalci a yi adalci to wajibi ne mu karkata mu duba littattafan da su karan kansu mabiya ɗariƙar tijjaniya ɗin suka rubuta da hannu ko ba haka ba don haka abin da yawa yana iya buƙatuwar kan kada a fara kallon abu yana iya buƙatuwar mu yi majalisi biyu amma za mu takaita mu bar shi a majalisin nan kawai wannan zaman kawai mu yi mu da yadda Allah abu mafi muhimmanci da wannan makalar ta kunsa ne bayani kan shin wane ne ainihin Shehu Ahmad Tijjani mun gane ko menene tarihin sa menene tarihin rayuwarsa da ina da ina ya je yayo ilimi mun gane ko su wane ne malamansa sa'annan su wane ne ɗalibansa su waye almajiransa mecece akidarsa mecece akidar mabiyansa mu ba da misalai ɗaya biyu uku a insha Allah amma kuma kamar yadda nake ba za mu ainihin wato zurfafa bayani ba kan matsayin shari'a dangane da irin wannan aƙida da za mu ɗan yanko kaɗan amma ba za ba ba muhallin bai wannan yana buƙatar ainihin wato ainihin wani darasi na musamman wani majalisin na daban gaban maganar mu ta farko wane ne shehu Ahmadu Tijjani cikakken sunansa yadda ya tabbata a cikin waɗancan littattafai wanda mukarrabansa almajiransa ɗalibansa ai aka yi kamar kumbu kamar katanta, idan kai baka yi magana ba wanda yake tattare da kai idan ya yi magana sai a ɗauka kai ka yi magana ko ba haka ba haka yake a cikin rukuni na malamai babban malami ko malam baya magana amma in babban ɗalibin sa yi magana to sai a ce shi yayi shugaba baya magana amma muqarrabin sa idan yi magana sai a ce shi yi. kalli fagen siyasa mana ka gani ko ba haka ba saboda haka su su suka rubuta suka yi bayani wane ne Shehu Ahmad Tijjani kuma ba mu da wata madogara da zamu dogara da ita mu je mu binciko wannan kadiya din waye Shehu Ahmad Tijjani in ba wurin ku za mu same shi alqur'ani za mu same shi a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu samu ba saboda haka dole sai mun binci mun duba alƙalamin waɗannan manyan manyan ɗaliban nasa manyan almajiransa mukarraban nasa me suka yi amfani wani alƙalami ko me suka rubuta da alƙalamin su dangane da rayuwarsa suka ce cikakken sunanka shi ne Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtar bin Ahmad bin Muhammad Al-Tijjani sunan mahaifiyarsa ita ce Aisha ya ga Muhammadu Sanusi mun gane ko an haifi Shehu Ahmadu Tijjani ainihin wato a kudu maso yammacin ƙasar Algeria a garin Aina Ainamar da ake cewa wanda ainihin wannan gari din yana ainihin wato ainihin har yanzu Aina Ainamar tana cikin ƙasar Algeria ne a nan Afirka. Manzon Allah sallallahu alaihi sallama ina aka yi maka ba quraishi quraishiyul as ko ba haka ba shehu ahmad Tijjani an haife shi a ina a aina mazi wani ƙauyen aina mazi ko garin aina mazi ainihin a cikin algeria a nan cikin afirka mun gane ko an haife shi kamar yadda aka rubuta ya tabbata an haife shi a ainihin wato a watan ainihin wato watan safar sha biyu gare shi sha biyu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin bayan hijira idan ka ɗauki shekarar bature suka ce zai yi daidai da shekara ta dubu ɗaya da ɗari bakwai ainihin da talatin da bakwai yau wajen shekaru nawa kenan ɗari biyu da tisin Allah saka da sai. karni biyu da ƴan da shekaru da abin nan ya rayu alkunyarsa ana ce masa abul abbas abul abbas a cikin ainihin wato wannan da'ira ta tsarika in dai aka ce abul abbas to ba wani wanda yake amsa wannan suna in ba shi ba ko da shi to kamar a ce iktibasi ne mun gane ko aka ce shi ɗan ƙabilar baba ne baba baba amma shahararren shi shine tijjani tijjani nisba ce ya zuwa ga ƙabilar mahaifiyarsa ita mahaifiyarsa yar garin tijjana ce tijjana saboda haka asalin sunansa shine ahmad a tijjani din ainihin wato gari ne kamar ka ce buhari ai kaga buhari daga buhara ne duk wanda ya sa ma ɗansa buhari yana nufin ai muhammadin buhari ne ko ai kara ko yawwa amma ba wai yana nufin ɗan asalin buhari ɗin ne ba kamar ka ce ne alkashinawi alkanawi alzazzaki ko ba haka ba a bari tunanin wancan yawa saboda haka ainihin shehu ahmadu tijjani shi amma yana riya cewa shi shari'i mun gane ko ya ce shi jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce silsilarsa ita ce take danganawa da الحسن ابن علي ابن أبي طالب الحسن ابن علي ابن أبي طالب الله يقرأ yarda. amma fa shi ya faɗa mun gane ko domin ainihin babu wani littafi rubutacce kamar yadda na ambata wanda shi ya rubuta ko kuma wanda ainihin aka samu gabaninsa cewa akwai ai akwai da dama waɗanda a ta manzon sallallahu alaihi wasallama akwai daga cikin mutane wanda yayi bushara zuwa, ya sanar da safai zuwan kuma su koyi sun karni Allah ya kara masa yarda manzon Allah ya habarta zuwan cin kafin yau ko ba haka ba to ba irin wannan asarin wanda yake nuna cewa an yi shehu Ahmadu Tijjani kikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ga silsilarsa amma kuma a cikin littattafan almajiransa mutarrabansa shine ka samu wannan bayani cewa kiji kan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ta bangaren ainihin wato al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib babu rubutaccen littafi ko wani sanadi walau mutawatiri kai ko ahad babu ina fata mun gani wanda zai tabbatar da wannan bayani din kamar yadda nake cewa wannan majalisi ne na ilimi ina faɗa gwargwadon abin da na binciko idan wani yana da akadin wannan bayan na gama sai ya kawo abin da ainihin wato yake cewa shi ne shi shehu Ahmadu Shijjani abin da yake faɗa shi ne ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kazatan a faɗake ya tambaye shi ma'ana ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi Sallama, game da nasabarsa dangantakarsa silsilarsa sai ya ce da shi anta waladi hakkan anta waladi hakkan anta waladi hakkan to uku kai ɗana ne na gaskiya kai ɗana ne hakikatan kai ɗana ne hakikatan yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haka. baki da baki ga da ga ina fata mun gane sa'annan yace da shi nasbuka ila al-hasan sahihun wato sakaka zuwa al-hasan ibn ali ibn abi salih gaskiya haka yake amma me zai gaskata haka me zai gaskata wannan bayani wannan riyawa isnadi farko alkitab addini alqur'ani akwai shi babu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai su ba mu gani ba inda akwai babu a cikin littattafai sauran littattafai ainihin yarjaddu a cikin duniyar ahalin sunna wal jama'a duniyar littattafai na ilimi babu wannan a ciki a duba jawahirul ma'ani na shi shehu aliyu harazumi juz'i na ɗaya daga shafi na ashirin da biyar zuwa shafi na hamsin da bakwai a kuma duba littafin rima wanda muka kawo wanda shehu ainihin wato Umar bin Sa'id al-Kuti ya wallafa fasali na 18 duk zaka ga irin waɗannan bayanai din sa'annan shehu Tijjani ya ci gaba da rayuwarsa a wannan gari na Aina Madi a inda ainihin wato ya shiga makaranta ya haddace qurani wasu ma suka ce ya haddace qurani tun yana ɗan shekara bakwai mun gane ko shehu Tijjani ya rasu a tsakanin ma'aikiyarsa da mahaifinsa ma'ana ba ya rasu ba ya rayu ya rayu tsakankanin mahaifiyarsa ma'ana ya gagawar gawar mahaifinsa ya gagawar gawar mahaifiyarsa a shekarar da mahaifinsa da mahaifiyarsa suka rasu a shekarar nan suka yi masa aure a wata ruwaya ta ce aka ce yana da shekara goma sha shida ya yi aure a shekara ta dubu ɗaya da ɗaya da goma sha a dubu ɗaya da ɗaya da sittin da shida bayan hijira lokacin yana ɗan shekara goma sha mahaifansa suka yi masa aure sa'annan a wannan shekara ɗin suka rasu a wani kaulin aka ce shehu Ahmadu Tijjani ya sayi bayi ne mata guda biyu wadda akwai wadda ake ce ma mabaruka akwai wadda ake ce mubaraka ya ɗan kasu kuma ya aure su kuma aka ce da su ya rayu har suka haifa masa ƴaƴa guda biyu mazaje akwai Muhammadu Kabir da Muhammadu Habib amma bayan da shekarunsa suka kai ashirin da ɗaya da ainihin wato ya kai shekara ashirin da ɗaya ya yi aure shekara goma yanzu yana ɗan shekara nawa ashirin da ɗaya shekara nawa da aurensa biyar haka ce sai ya nemi abubuwan matansa ainihin ya sauwaƙe musu ma'ana ya tafi su gaba da ya tafi da ilimi mun gane ko ya zaɓi rayu ya je ya yi rayuwa ta kaɗaici yana fafutuka na neman ilimi kamar yadda wannan ruwa ya ta nuna to a cikin wannan tafiye-tafiyen da ya yi na ilimi ɗin sai wa Ahmadu Tijjani ainihin wato ya je garuruwa da dama a inda anan mai ne ya haɗu da shehunan sufaye daban-daban na ɗariku daban-daban. Shehu Tijjani haka nan ya yi tafiya ta aikin hajji ya je ya yi aikin hajji a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da shida wanda suka kwatanta da shekara ta ainihin bature dubu ɗaya da bakwai da hamsin da bakwai ina fata mun gane bayan wasu ne aka ce kamar yadda ainihin wato tarihin nasa yake nunawa bayan wasu sai bai koma ainihin garinsu na aina ba sai ainihin wato ya zarce ya tare a garin fa babban birnin Morocco babban birnin ƙasar Morocco har gobe Fas to a wannan gari ne na Fas ya zo na ɗariƙun sufaye guda uku akwai ɗariƙar ƙadiriya mun gane ko akwai ɗariƙar nasiriya ya shiga cikin ɗariƙar ƙadiriya ya shiga cikin ɗariƙar nasiriya da kuma ɗariƙar da wani mutum ya kafa da ake ce da shi ainihin wato Ahmad Al-Habib bin Muhammad ba su ambaci sunan ɗariƙa ba amma wannan mutum shi ne ya kafa wannan ɗariƙa domin ɗariƙa ya kafa ta ake wani ne in ya burin ƙasa a cikin abin nan ɗin tarbiyya da sauransu shi ma sai ya kai martabar da zai iya fito da wata aƙida wata manufa wata ɗariƙa wata hanya wadda yake jin cewa mafiyansa ya kamata su bi in yin tarbiyyar su a kai sa'annan kaga wannan yana nuna mana cewa dariƙar qadiriyya ta girme dariƙa ta tijaniya saboda ga shi shehu tijani ma yayi ta ko sa'annan yayi ta sai ya fice daga cikin ta wannan kuma yana nuna mana cewa tariqun ba biyu bane katal kamar yadda muka sani akwai su da dama akwai ɗariƙa ta shazaliya akwai ɗariƙa ta al'ahmadiyya akwai ɗariƙa ta alkhatamiyya alburahimiyya alkhallutiyya albiyumiyya as-sa'adiyya alqadiyaniyya mun gane ko ar-rufa'iyya ga sunan burtik mu ne a nan wurin mu da yake magarib nan dama ɗariƙun kawo mana su aka biyun nan su biyun nan su suka fi fice amma shiga ƙasar larabawa Algeria, Tunisia, Morocco, waɗannan yankuna, Sudan, za ka gaɗa riku kala kala. Ina fata mun gane, duk dai a lokacin a waɗannan ainihin wato a irin waɗannan ƙasashe na larabawa ɗin irin su Misira, su Tunis, su Algeria, kowane shaidi idan kamar yadda na ambata ya girma ya burin kasa shi ma yana iya fitowa ya jasa ɗarikarsa. kuma duk ɗariƙar da wani shaidi ya kafa ta to za a rinka kiranta da sunansa da nisbarsa a tijjaniya kaga shehu ahmadu tijjani alkadiriya shehu abdulkadir mun gane ko kai kai ka ce anin jam'iyyu misali na siyasa a yanzu masariya kwamfatiya جنجية أو حتى بارية to haka ina fata mun gane ala kullu halin daga nan ne ya bar garin Fal ya tafi wani ƙauye da ake cewa al ya zauna tsawon shekara biyar a wannan ƙauye din sa'annan Shehu Tijjani yana riya cewa a lokacin dawowarsa ne daga wani balaguro da yayi na neman ilimi a shekara ta 1165 bayan hijira wanda ta yi daidai da shekara ta 1784 shekarar ainihin wato kalandar bature a lokacin yana ɗan shekara 46 yace a daidai wannan lokaci ne aka wato ya samu abin da ake ce ma akbar babban buɗi fatul akbar ina fata mun gane ma'ana a lokacin ne shehu Ahmadu Tijjani ya so maganin annabi a garin abisan go annahu lakiyan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yaqazatan la manaman ya ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a fadake ga daga ba cikin mafarki ba ba cikin bacci ba a ga daga kamar yadda kuke gani na nake ganin ku nan wurin mun gane ko to tun daga wannan lokaci ne yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi magana da shi daga nan ne sai yayi watsi da dukkanin ɗariku gabaki ɗaya ya kafa tasa a nan cikin garin abisan Sangur inda ya zauna tsawon shekara an ce shekara goma sha biyar ya eh, a cikin gari amma kuma ani a aƙidar a yadda ya ƙasasa wannan ɗariƙa ɗin wato ya nuna cewa ɗariƙarsa wadda ya assasa idan an shiga ba a ya kawo ƙa'idodi matuƙar ka shige ta so ba za ka fita ba in ka fita kuwa ta Allah ko ka tsaya ce ko ka kaza ko ka kaza abubuwa daban-daban sa'annan daga cikin abubuwan da yake sharuɗan da ya kafa ba a ziyartar wasu waliyai in ba na tijjaniya ba ina fata mun gane sa'annan shehu Ahmad Tijjani idan muka duba a wannan lokaci din kamar yadda tarihi ya tabbatar ɗariƙarsa da ya asasa ta tijjaniya ta samu karɓuwa a wajen sarkin Maroko saboda dama a babban birnin ya sauka a fa a lokacin sai ƙoƙari ya shiga ya kai ziyara a fadar sarki na Maroko Maula Sulaiman da ake cewa kuma ya lakana masa ɗariƙa wanda al'ada suke yanzu tun daga wancan lokaci har gobe shi yasa zaka ga da dama sarakuna da dama zaka ga mabiyan tariku ne sai yanzu da ilimi yake ƙara tumbata kake samun shugabanni da sarakuna wasu daga ciki ma waɗanda ba ruwansa da waɗannan abubuwa haka ne ko ba haka bane daga nan shehu Ahmadu Tijjani aka ce ya kafa su a wannan gari a wannan birni na Fas ya rika tura almajiransa suna yaɗa ɗariƙar Tijjaniya kuma a kullum sun fi ƙoƙarin wato fara yaɗa wannan ɗariƙa ɗin ainihin a fada fada sarakuna don a yi ainihin wato ma'ana don ita ɗariƙar tasu ta samu sauran ainihin wato saurin karbuwa a wurin sauran talakawa da haka ne ɗariƙar tijjaniya ta yatsu zuwa sassan duniya daban-daban irin su nisra irin su tunis irin su jazair irin su sudan irin su maghrib da sauran dai ƙasashe daban-daban wanda ba wata ƙasa wadda ka je inda za ka yi adalci ba wani gari wanda za ka je inda za ka yi adalci ba ce ka samu ɗan tijjaniya ko ka samu ɗan kajiriya mu a nan yanki haka ne ko ba haka bane hasali ma ana ana shirye cewa ai kamar ita ce su ne asali ahlus sunna da suka zo daga baya ko in ce jama'atu ahlul jama'atu idalatul bid'a wa iqamatu sunna ko in ce tun lokacin su shehu Usman dan Kofiyo waɗanda suka fara asasa sunna da suka zo sai ake ganin cewa kamar sun yi ma wannan tawaye duk da yake wasu suna cewa a'a shehu usman dan ba kadire ne wasu ce batijani ne tijjaniya ya fara sannan ya koma kadiriya a'a kadiriya ya fara sa'annan kaza amma abin da ke karanta malami shine ne bayanin dai da muka yi tambaya baya Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu dalibta shehu Ahmadu Tijjani aka ce shehu Ahmadu Tijjani ya karanta littattafai kamar su Iziya ake kaga Iziya ta gabace shi da jimawa ya karanta risala ya karanta asari ya karanta muktasar al-qalil ya karanta ainihin wato littattafai daban-daban da irin su risala ila sufiya na Abul Qasim al-Qushairi da sauransu inda ya samu akidoji da ra'ayi na ainihin wato daga cikin malamansa akwai shehu muhammad Bu'atiya wanda a hannunsa ne aka ce ya karanci alqur'ani a garin ainama inda ya taso sa'annan akwai ainihin shehu muhammad bin al-hasan wanda yayi wa shehu tijjani bishara da cewa yi wato a rayuwarsa zai taka wani babban mukami mukamin da shehu aliyu shazali shi ma wani malamin ɗariƙa ne babba wanda ya shura shehu aliyu shazali ko shazali da ake cewa shazaliya to wannan mutsami da yake ya yi shuhura a wancan lokaci din aka ce to matakin da ya saka shi wannan malami shehu muhammad bin hassan ya yi masa bishara cewa shi ma sai ya taka shi don haka ainihin wato mabiya ainihin wannan ɗariƙa suke ganin cewa Shehu Ahmad Tijjani shine shugaban waliyan duniya ga baki daya sa'annan akwai malamin sa Muhammad bin Hamu da shehunsa Ahmad Sakali da su da dama bari mu faɗi wasu daga cikin almajiran Shehu Ahmadu Tijjani kaɗan ko daga cikin almajiransa fitattu akwai ainihin wato asalin waɗanda suka fara yaɗa ɗariƙarsa da manufofinsa irin su Abu Hafs Abdurrahman sannan akwai Abdulsalam Alwaziri da Muhammad Wadir Abdullawi da Muhammad Alhafiz amma almajiransa da aka fi sani waɗanda suka yi fice guda uku mun gane ko ko daga cikinsu akwai guda uku akwai Shehu Aliyu Harazimi muna jin Aliyu Harazimi shine ne mai wani littafi al ma'ani mun gane ko akwai Ahmad ibn al-Ayyash sufai rajul al-Fasi sa'annan akwai Shehu Ibrahim Inya wanda ya farfado da dariƙar ainihin wato Tijjaniya a karni na 20 bayan ta so ta dan kwanta dama haka bayan ta so ta tusashe sa'annan sai ya farfado da ita ya jaddada abin da ake cewa bayra wanda shine yanzu muke jin abubuwa da dama shi ma fage ne na musamman wanda yake buƙatar darasi na musamman kowa shahidi ne kan so bara da barambara ma da 'yan faira suke yi dangane da taitaye da mutunci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan muke bayani ba ba akan wannan muke bayani ba sa'annan bisa tarihi anin ya tabbata ka zo ka ga irin tsumumuwar mutane mabiya Ibrahim Inyas irin tsumumuwar da suke yi tururuwar da suke yi suna zuwa ziyarar kabarin haka ne ko ba haka bane ne kullu halin shehu da Tijani ya rasu ya bar ƴaƴansa guda biyu ya rasu a ranar Alhamis shekara ta goma sha bakwai a afwan shekara ta ma'ana shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin a sha bakwai ga watan shawwal sha bakwai ga watan shawwal aka ce a lokacin da ya rasu yana ɗan shekara tamanin a duniya aka ga ya sha a kowace duniya an binne shi ainihin a cikin masallacinsa da ke garin Fars a Maroko. Sai mu koma gaba ta ƙarshe, ma'ana misalai dangane da akidojin Shehu ahmadu Tijjani da akidojin mabiyansa tun a wancan lokaci har jiya har yau a kuma gobe ga mabiyansa. Sai dai na san alhamdulillah Allah saka da alkhairi. ɗan uwa waɗanda muke tare da waɗanda suke mabiya na wannan ɗariƙa na tabbatar suna fahimta suna kuma da fahimta kuma na tabbatar suna bin wannan darasi kuma na tabbatar da yadda Allah sanadiyar wannan darasi zai zan fatahi ga mutane da dama a cikin mutum sha saboda alhamdulillah manhaji na da'awa yana da ma'ana ba ka zuwa ka da mutane ka ce su saurare ka ka shirkantar da kowa ka ce mushriki ne shi kafiri ne kai wa mutane jam'u wannan kuskure ne kuskure ne ba ɗan kaɗan ba wanda yake kafiri ko wanda yake mushriki sai wanda ya tabbata nassan Allah ji kan Sheikh Abubakar Muhammad Buni da sauran malaman mu Sheikh Ahmad Muhammad Ibrahim kullun akan haka sai dora mu kullun akan wannan ainihin wato aqidar aqida ta haƙiƙanin ahlus sunna wal jama'a suke dora mu akai idan ka ga mutum yana yana tafiya a karkace to tausaya masa kazalika kuntum min qablu fa Allahu alaikum yi ƙoƙari bi hanyoyi daban-daban yadda za ka samu hanyar ka samu garin nan a tarihi mun gode ma Allah muna godiya da ubangiji shukuran la fahran wannan cibiya ta community ta tattara mana dukkan waɗannan yawa akwai malamai na ɗariƙa waɗanda da muka gina makarantar suka shiga makarantar kuma suka yi karatu a ciki kuma suka ilmanta sanadiyar haka ya zama hanya ta rai ta shari'a gare su da an kore su an ce musu su kaza ne za su zo za su saurara ba za su saurara ba an gobe muna mu'amala da mu'amala ta gaskiya ba ta munafunci ba ina fata mun gane sa'annan bari mu koma kan misalin mu misali da muka ce zamu bada a takaice a kunshe duk abin da zamu ambata anan yana rubuce ne a cikin littattafan ɗariƙu na tijaniya ko ɗariƙa ta tijaniya ba ɗariƙu banda sauran ɗariƙu na sufai domin nan ba ma bayani dangane da ɗariƙar kagariya ko sauran ɗariƙu kan ɗariƙar tijaniya ke kaɗai muke kowace ɗariƙa tana da tata manufa shi yasa wani lokaci zaka ji suna tsaftawa ya ka su haka ne ko ba haka bane manufofin tariƙar ƙadiriya daban yadda ake tariƙar ƙadiriya daban manufofin tariƙar Tijaniya daban sharuɗan tariƙar tijjaniya daban gashi ma daga cikin sharuɗan su in kai ba tijjane ne to ba za ka kai ba za ka girmama kowa ba sai ba tijjane ma'ana ba za ka kai ziyara ga wani waliyi in ba waliyinka na tijjaniya ba ba za ka yi ba wani malami ko wani shayi hidima ba in ba nata ba da sauransu yana daga cikin akidun shehu tijjani cewar kamar yadda muka ambata baya ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a faɗake ba a cikin bacci ba ido da ido sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallama ya baki wannan tarika ta tijjaniya sa'annan ya lakana masa ya bashi ainihin salatul fatih kowa ya san salatul fatih Allahumma salli ala Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim na faɗa da shi kuskuren kaɗan ne ku to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi salatul fati a wannan lokaci da ya ganci ga da ga kuma ya ya baki ne mushafahatan orali yana bayani yana ci da sa mun gane ko ya tabbata a cikin ainihin jawahirul ma'ani har yanzu a wannan a wannan littafi shafi na 96 in mas'abatu matbahatu taqdim al-ilmiya bugu na farko shehu tijjani ga abin da yake cewa yace innal marratal wahidata min salatil fatihi ta'dilu kullu tasbihin wa qatil qawl wa kullu dhikrin wa kullu du'ain kabirin aw sagirin wa ta'dilu tilawatil qur'an sittatu alati marra yana nan a rubuce wannan ai malamai can baya sun sha ba mai da hannun agogo baya bane sanadiyar ainihin bayani da tambaya da aka nace ake yi kuma sanadiyar tambayar ta shafi akida ta shafi imani ta shafi tauhidin ya zama wajibi kai bayani mun gane ko yake cewa innal marratal wahidata min salatil fatihi lallai inna litakid lallai tabbas faɗar salatul fatihi ko ɗaya marratan wahidatan ta'dilu kullu tasbih tana daidai da duk wani tasbihi da ka sani duk wani tasbihi ma'ana duk wani tasbihi da ainihin annabawan Allah da manzannin Allah tun daga sayyidina Adam har ya zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin duk tasbihin da suka yi da suka karantar to tana daidai da su ta'dilu kullu tasbihin wa ta'atul qawl tana daidai duk wani tasbihi da aka yi shi a duniyar nan da ya taɓa faruwa a duniyar nan wa kullu zikirin tana daidai da duk wani zikiri da kake tunani alqur'ani ba zikiri ba wa kullu du'ain kabirin aw sagirin da duk wata addu'a da kake tunani babba ce ko karama wa ta'dilu tilawatul qur'an kuma tana daidai da tilawar alqur'ani karatun alqur'ani tana daidai da alqur'ani adadin 6000 marra ma ma'ana 6000 dubu dubu shidda in ka faɗe ta tsaya to sai ka karanta alqur'ani sai dubu shidda sa'annan ta yi daidai da ita amma kada mu manta wannan ainihin duk bayanin kusurwa suka rubuta ɗaliban mukarrabansa suka ce ya ce to amma tun da ba mu da wata madogara sai wannan to ya za ka yi aka ce kamar kumba kamar katanta like father like son mun gane ko anya kuwa wanda ya yi imani da haka menene matsayinsa a addinin ni ba ba anya akwai wani dan mace akwai wani da wanda mace ta durkusa ta yi naƙudarsa ta aike shi wanda zai ambaci wannan yayi imani da wannan ya zama musulmi na hakika ni ban ce ba mun gane ko a cikin shekaru ɗari biyu da ɗoriya da suka wuce ya ce ɗari biyu da ɗoriya tunda ai ɗari biyu da cikin ko yawa a cikin wannan adadin shekarun ɗari biyu da ɗari biyu da da suka wuce ya ambaci wannan ko aka jingina masa wannan ai adalci muka ce zai shi ya ambata ba shi ya ambata dan ba shi ya rubuta littafin ba gaskiya ne ko ba gaskiya bane amma tunda ba wata madogara sai wannan kuma tarihinsa ya tabbata cewa ya kafa wannan ɗabi'a ɗin to me ke gare ka nan da ba za ka iya yadda ba kuma kamar yadda ya ce mafiyan sun yadda cewa shi ya ce sun yadda da haka mun gane ko wannan babban abun mamaki a sa hankali a sa tunani wallahi tun mabi ya yi tunani tsakaninsa da Allah tsakaninsa da ubangijin da ya halice shi ya sa za ka yi wa mutane uzuri wallahi billahi ba dukkaninsu ne suka imani da wannan ba akwai waɗanda idan ka gaya musu haka za su ce ba gaskiya ba ne to dan me za ku musu jam'u dan me za a jagale a ce gaba ɗayan su kaza ne an yi adalci ina fata mun gane wanda ya faɗi waɗancan abubuwa ina ma'anar ainihin tana iya jawo ayan nan da Allah baraka wa ta'ala yake cewa innal ladina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun la yuflihun mata'un qalil wa lahum azabun alim Allah ya kare mu ka gani salatul fati ta'dilu tilawatul qur'an 6000 marra anya falalar shehu falalar da ainihin misali shehu tijjani ya baiwa ainihin salatul fati anya kuwa tana nuna mana cewar ainihin wato za mu iya yarda mai hankali zai iya yarda da talatin fati ta yi ma daidai da alƙur'ani. wannan falala da ya jirga mata na ka ɗauki falalar da ya jirga mata ka ɗora mun gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yake cewa afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min ba'di la afdalu ma qultuhu ana wannan biyuna min qabli la ilaha illallah yace mafi cikin abin da na faɗa ni da annabawan da suka gabace ni shine ne la ilaha illallah shine mafi cikin mun gane ko wani kuma bayan sa ya kawo wata jimla ya ce ita ce ta fifiko a cikin dukkan wani tasbihi dukkan wani salati dukkan hata tilawa ta alqur'ani ya za a yi da wannan kenan mun gane ko sa'annan sun rubuta a cikin ainihin al'ifada, ifada ifadatul ahmadiyya a cikin al'ifada, shafi na tamanin cewa shehu Ahmad Tijjani ya ce mallam ya atake annaha ay salatul fatih min al-qur'an lam yusib as-sawaba fiha duk wanda bai kudurce cewa salatul fati tana daga cikin daga alqur'ani take ba to ko ya karanta ta dama ba zai samu wata lada ba bai da lada mun gane ko to to wannan a anan sai sai malam Abdurrahman bin Yusuf al-Idriki mai littafin al-Anwar al-Rahmaniyya wani littafi ne ba ya da yawa sosai sai albarka ya nusar da al'ummar musulmi mu a lokacin wallahi ni wannan yana daga cikin littafin da Allah ya taimaka min na mallaka wanda na samu shirya tun ina ATC ta suna akwai classmates ɗinmu munasaba ta sa na faɗa za su ji suna ji akwai ainihin na gaba da mu su malam sukur yusuf su malam misbahu dallabi Dan eh, dallabi duk ga sunan gaba suke da mu da shekara ɗaya a lokacin na yi ɗariƙa saboda tarewa nake a kabarin ɗan marina wallahi azim duk hutu idan na tashi kawowa sai na kawo da yashi yashin kabarin na ƙwaƙulo a sa a rijiya a sa a randa a sa mu Allah cikin ikonsa yana cin karo da al'alwarin rahmaniya littafi ne ba ya da yawa amma yana bayani ne a kan aƙidojin jami'a. tun kafin bayyanar jama'atu sanatul bid'a wa iqamatu sallah shukran la ina ɗaya daga cikin waɗanda muke yin sallah a gida a nan kan titin in ka APC da suna, dan gida ne dan kuku da mu da kuma Yakubu Musa dan dan kadan nan ake sallar Juma'a a ciki duka dan dan gidan bai da fadi mutane ɗan tsiraru ɗan kaɗan ana ake sallar juma'a saboda mun fahimci wannan bayani wannan wato akwai mushkila dangane da wannan akida to shine sai malam mai al'anwarul rahmaniya yake cewa wa nahnu naqulu da da da da, suka faɗa suka ce mallami a take annaha ay salatul fati min alquran lam yusibu thawaba fiha duk wanda bai kudurta cewa salatul Fati daga cikin alqur'ani take ba to ba zai samu ladabi ko ya karanta to shine sai malam mai al'anwarul rahmaniya yake cewa wa nahnu naqulu man kada annaha min alquran ba ni na faɗa ba shi ya faɗa ko malami ne kuma bisa hujja ya faɗa ko ba haka ba idan akwai akasin wannan hujja to sai mutum ya kawo kuma kowa ma zai iya faɗar haka duk wanda ya imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin da'ira ta ahlus sunna wal jama'a kudurinsa kenan manufarsa kenan yake cewa wa nahnu mu naqulu muna cewa man kada annaha min alquran duk wanda yace wannan jumla din salatul fatih da duk darajarta da dindin ainihin ladar da suka tsora mata tana cikin alqur'ani annaha min alquran faqad kafara kufran zahira yace hakika ya ya kafirce kafirci na zahiri li'anna allaha la yanzilu wahya illa alal al-anbiya domin manzon Allah tabaraka wata'ala baya saukar da wahayi ai sai akan wa sai akan annabawa wa hadhihi salati lam najidha fi kitabillah yace shi kuma wannan salatin ba mu same shi a cikin littafin Allah ba wala hatta hadithun mawdu har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kai hatta hadisi mawdu'i ba wanda za a ce hadisi ne mawdu'i an samo shi daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu same shi ba yace fa alil ladhi nuzilat alaihi salatul fatih nabiyyin awwali yace wai shin wanda aka saukar ma wannan salatul fatih yace an saukar masa annabi ne shi ko wali ne shi a a kadara wali ba annabi bane ko ai dai ba annabi bane yace fa in kana waliyan fal waliyu la yanzilu alayhi alwahya la fa in kana waliyun la fa in kana waliyan fal waliyu la yanzilu alayhi alwahyu la yanzilu alayhi alwahyu yace in dai har ya kasance shi waliyi ne to ai ya sani cewa ai waliyi wahayi ba ya sauka gare shi ko ana saukar ma da waliyi waliyi na gaskiya wahayi ina fata mun gane sa'annan amma sai yayi adalci wanda irin wannan adalci da insafi ake bukata a duniyar ahli sunna a duk inda suke wallahi akan haka zan malamai suka tafi akan haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi akan haka tabi'ai suka tafi akan haka ai irin atba'u tabi'in suka tafi akan haka malamai irin su ibnu taymiya irin su ibn hajar al-asqalani da sauran malamai su muhammad nasiruddin al-albani baya bayan nan duk akan haka suka in sashi da adalci a cikin ilimi a cikin da'awa a cikin abin da suke faɗa sai ya zo yake cewa wannan su fi hadhihi tariqa firqatani mu sani cewa mutane a cikin wannan tariqar sun kasu kashi biyu yace firqat firqatun إن اعتقدت أنها من القرآن خرجت عن الملة الإسلامية duk sun kasu kashi biyu kashi na farko sune waɗanda idan har suka yarda suka kudurce suka yarda da cewa salatul fati din saukar mata ma ainihin wato shau Ahmad Tijjani aka yi kuma tana daga cikin Alkur'ani to shine yace duk wanda ya kudurta haka harajat ko duk firka duk wata kungiya duk wata jama'ar da ta kudurce wannan haka din to kharajat anil milla al islamiyya ta fita daga layin musulunci ta fita daga addinin musulunci fit ina fata mun gane yace wasaniya kashi na biyu in takadat annaha laysat min quran akwai waɗanda kuma ta ga mu za su ce a'a ai Allah ya ya toshe wahayi daga wurin tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dakatar da wayi sa'annan salatin fati ba ta daga cikin alqur'ani ba sauka ba kaza ba ta yadda da wannan ba yace annaha laysat min alqur'an suka ce ba ta daga cikin alqur'ani yace to irin waɗannan kharajat an tariqi an tariqati to kenan kuma kaga kenan su ba ɗan tariqa bane ba za ka kira su ɗan tariqa ba li'annaha laysa laha sawabun fiha domin ko sun karanta ka ba wata lada dole su karanta da wannan kudirin ni ko na tabbatar akwai mabiya da dama wallahi azim waɗanda suke karantawa ba da wannan niyya suna karantawa ne da niyyar ne salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai akwai ko babu akwai to dan me za a yi ku gaba dai a tajin sarki anan gyaran yake anan nan gyaran yake a bayanin yake kaga kashin yadda malam ya kasa ai ba ni na kasa sa'annan yana daga cikin akidin shehu Ahmad Tijani da mabiyansa wasu daga cikin su cewar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake sa mushafahatan gashi gashi ya ba shi umarni wai annabi ya ba shi umarni zai ba yake ga istighfari kan je kare kai sosai kayi salatin annabi sau ɗari kayi salati na so ɗari mun gane ko yace ya rinka yin wannan istighfari da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so ɗari ɗari kullum safiya da maraice sa'annan kuma ya karanta da muridansa haka wannan da yake nufi wahayi Sakoni ne wani sabuwar shari'a ce aka kawo ina wadancan ayoyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan mun gane ko da sauran bayanai sa'annan a shekara ta 1200 bayan hijira Shehu Ahmad Tijjani ya riya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara bashi hailala guda 100 me ce hailala لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله haka a rinka yi sau ɗari sannan ya ba shi wajifa da zikirin duma mun gane ko duk waɗannan kuma ai kaga ba littafi kamar yadda muka ambata ba wai budai a alqur'ani ba aya ba wani hadisi walau mawdu'i kamar yadda mala ya ambata cewa haka ta faru sai dai almajiransa sun ce ya ce haka shi ma ba shi ya faɗa ba su suka ce ya ce haka ne ko ba haka ba ne amma kada mu manta tunda ba mu da wata madogara har yanzu ina ƙara lalacewa dole ne ake dogara da cikin da suka faɗa dangane da shi saboda malamin su su suka rayu da shi su suka san shi su suka san manufofinsa suka san akidunsa zahiran da batinan mun gane ko sa'annan idan ka duba littafin jawahirul ma'ani shafi na 91 suna cewa shehu Ahmad Tijjani ya ce inna hadhal wurda wannan wurdi da aka bari inna hadhal wurda iddaqarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ولم يعلمه لأحد ولم يعلمه لأحد من أصحابه إلى أن قال لعلمه صلى الله عليه وسلم بتأخير وقته wa adami wujudi man yuzhiru Allah ala yadayhi yake cewa lallai wannan wuri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani dama ya tana daman iddakharahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koye man shi yayi man tsininsa ya tana da man shi mun gane ko walam yu'allimuhu li ahadin bai karantar da shi ga kowa ba bai gaya ma kowa shi ba daga cikin sahabban radwanullahi alaihim ajma'in har inda yake cewa li ilmihi sallallahu alaihi wasallama saboda sanin da manzon Allah yayi manzon Allah ma ya sani ya san da cewa ainihin jinkir a jinkirta wannan sako din shine wajibi har zuwa lokacin sa saboda rashin Adamu wujud man yuzhiru Allah man yuzhiru Allah ala saboda wanda abin zai bayyana ta hannunsa bai zo ba tukuna wanda shine ni shine shi mun gane ko ba raji zamu yi ba kamar yadda muka ambata to amma anan ina ma'anar ayar da take cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in taf'al كما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس نعم على wannan aya ina fata mun gane anya kuwa anan ba zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da alkitman ba kun san alkitman ko ya sako menene matsayin wanda ya danganta ainihin alkitman wannan sifa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da shehu yake cewa wa adam wujudi man yuzhiru man yuzhiru Allahu ala yadayhi anya wannan ba yana nufin cewar misali ainihin fuska ne da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ita ba ba su kai matsayin da za a iya ba su wannan salati su kawo su isar mutane ba dole ne manzon Allah ya boye shi sai wannan lokaci da shi shehu ya bayyana sannan ya ba shi zai isar ga mutane ina fata mun gane sa'annan shehu tijjani ani wato ya dai cewar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masa alƙawarin cewa yayi mashi shehu alƙawarin cewa shine kofar tsirar wato dukkanin wanda ya yi riko da ɗariƙar kana shine jagora shine zai cece shi ga baki da daga wannan lokacin ne ainihin shi shehu tijjani aka ce ya laƙaba wa kansa hudubul addaji wannan laƙabi na hudubul addaji da khatmul wilaya al-muhammadiyya shi ce da wannan matsayi din mun gane ko jama'a akwai dai sauran abubuwa da dama gashi babu lokaci ba kuma tsayawa za mu yi mu warware mu yi bayani dangane da akidoji da koyarwa da menene na ainihin wannan dariƙa din amma manufa dai shine mu amsa tambayar da aka tambaya wane ne shehu tijjani shehu ahmadu tijjani ina fata kila zuwa yanzu an gamsu wane ne shehu ahmadu tijjani an an san lokacin da ya rayu an san tarihin sa gurgurdan hali saboda haka zamu kai a nan wurin abinda muka faɗa daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladansa inda muka yi kuskure Allah tabaraka ta'ala ya gafarta mana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ko ta'aliki ko makamancin wannan kasan sai da sallah albabu wasu a takaice na bayan ya rasu ne suka rubuta shi ko kuma suka rubuta shi mun ji tambayar sa ko littattafan da aka rubuta ainihin wato dangane da shehu Ahmadu Tijjani bayan ya rasu ne aka rubuta su ko ko a zamanin rayuwar sa ne aka rubuta wannan tambaya tana da muhimmanci dan me yasa take da muhimmanci za ta iya ƙara nuna mana cewa idan zamanin rayuwarsa ne aka rubuta wannan zai ƙara ƙarfafa cewa lallai lallai da abin da aka rubuta gaskiya ne mun gane ko idan kuwa ba zamanin rayuwarsa bane aka rubuta to ɗayan biyu tana iya yiwuwa akwai ainihin wato a tsarin gishiri na Allah akan abin da aka ce ya ce tana iya yiwuwa abin da aka ce ya ce ɗin nan gaskiya ne ina fata mun gari saboda haka waɗannan littattafai da aka rubuta a sani na bayan rasuwarsu aka rubuta amma mu sani cewa ainihin almajiransa mukarrabansa na kusa da shi waɗanda cinsu da shansu mun san yadda ainihin muridi yake a hannun shekunsa yadda yake mashehu hidima yadda ba sa rabo ko da yaushe to su suka rubuta wannan littafi da waɗannan bayanai da waɗannan akidodi da sauransu ba mamaki a samu littafin da lokacin rayuwarsa ne aka rubuta Allahu alam ba sani mun gane ko yawa amma lalle yayi tambaya ne mai ma'ana wa alaikum assalam wa rahmatullah Na'am to sai ka ce ya bada hujja ai matsalar kenan tatsuniya ne idan idan idan wani malami ya faɗi wani bayani to ba hikima ake bukata daga wurinsa ba ko labari su burhanaku in sabi ne. sai ka ce ya baka da isnadi ko ba haka ba wa ya faɗa cewa zamanin an jinkirta saukowa da shi shau mada Tijjani Salatul Fatihi ne saboda zamanin sahabbai su an gafarta musu kurakuran su Allah ya yarda da su sun yarda da shi amma sauran zama ina hujja sai a bada hujja ko ka gani ba ni zan yi wahalar kalato hujja ba shi da ya faɗa shi zai wahalar kalato shi zaka kirke ya baka hujja

ba ne ko gani da ya mutu yana yawo kuma yana yana abu Allah ya saka da alheri babu zurfafa ba a cikin waɗannan akidu din yana ɗaya daga cikin abin da suka yi imani da shi shine cewa manzon Allah sallallahu ba manzon Allah kaɗai ba dukkanin annabawa bayan an rike su suna tashi bayan mutuwarsu suna tashi kuma suna yawatawa kamar yadda yake wannan aƙida ce ta wasu daga cikin ɗarikun tsufaye ko a wannan binciken wallahi ce da na karanta amma kamar yadda nake ba fatan aƙidun su muke wannan ma yan abin da mun kawo ne ala sabilil misal ala sabilil misal inda tambaya aka yi dangane da aƙidojin ɗariƙa ta tijjaniya ko tsadiriya ko wata ɗariƙa to sai darasi na musamman akan aƙidojin su ina fata mun gane saboda haka su ariya wasu suna ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayuwa yana yana yana tafiya ina kallon da suke sawa wurin wazifa sun ce manzon Allah yana halarta wannan mun gane ko duk da yake ɗaya daga cikin annansu yana cewa ainihin ai yana ba da misali inda suke kenan yawan misali sai ya bada misali yace ai kowace kowace kasa tana da tuta to tutar tijjaniya tutar dariqa shine wannan kallan kowace kasa tana daga tutar ta sama saboda riya amma dan dariqa na tijjaniya sai da riya shi yasa yake shimfida tutar sa ai asa ko ba haka ba makamancin wannan amma yana daga cikin abin da suke riyawa cewa ba wai manzon Allah ne kadai sallallahu alaihi wasallama yake halarta wannan wuri ba har da kaza da kaza da kaza da kaza kuma yadda nace ba magana ke zuwa sai an zo wajen na'am ga ba kuma wa alaikum assalam na'am alaram

ai wannan ba zai taɓa zama wajahi ko istidlali na abubuwan da suke yi ba saboda ne saboda farko dai ita ibada ana yin ta ne bisa yadda ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita babu istighfari a musulunci babu salatin annabi a musulunci in ka ce ma ba salatin manzon Allah a musulunci ai ka fita musulunci in ka ce ba istighfari ai ka fita musulunci in ka ce ba azkaru ba a yin zikiri ai kai ba musulmi bane saboda alqur'anin ma gaba ɗaya zikiri ne sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu azkar daban-daban azkarul masa azkarul saba, da zikiri na bayan sallah dubur salawat da zikiri ko addu'o'i ko tasbihi ko ani wato a akalla in ce zikiri ko kuma addu'o'i da zaka faɗa in zaka shiga wurare da daban in zaka shiga masallaci hatta in zaka je bayi da sauran ai duk kana iya ɗaukar su a matsayin wato tasbihi a matsayin zikiri a matsayin addu'o'i wanda shari'a ta karantar to inda matsalar take ka tsaya inda aka tsaya da kai falyakit inda amrihi wannan fage ai mun karanta da tafan fito walyakit inda amrihi wa nahyihi kuma duk wani fassara duk wani tafsiri da wani mai tafsiri zai yi wallahi alazim matukar bai koma zuwa ga tafsiri irin na salafus salih ba yayi asara ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع خير سبيل المؤمنين لوله ما تولى ونزله جهنم وساءت مسيرا saboda haka dole dole dole yi koyi da ko ka fassara duk wata aya gwargwadon irin yadda ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara sabban su suka fassara salafus salih suka tafi a kai ba irin tunaninka ko misalanka ko ra'ayinka ba dole ne duk wata fassara da za ka yi sai ta yi daidai da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka zama musulunci idan ba haka ba dabara da hikima da yawan misalai wannan ba sa tafiya a ce ainihin da ruwa da turare wanne ne ya fi daraja wanne ne kaza da kaza da kaza da kaza wannan wani abu ne da ba ko ba haka ba yawa na'am wa alaikum assalam wa alaikum assalam Wa alhamdulillah eh. yau suna a Allah ya saka da ni wannan kusan kamar kalubale ne ga dalibai kuma da malamai da tunani domin yanzu kusan za ka samu akwai islamiyyun da yara ƙanana ake tattarwa kan irin wannan wasifa da sauran wanda abin da ake samu kenan kuma sauran kasuka wanda mai zama fuskanci na tsarin malamai na islamiyyu da sauran su kuma da kuma bangaren masu hawa kuma lallai al'umma suna buƙatar irin wannan da ya tsawo ba kuma. alhamdulillah ai kai kai bayani ga wata mala abin da za a yi kenan karantarwa da faɗakarwa da nusarwa a fahimtar da al'umma a yi karatu islamiyu din nan a cikin su irin ku matasa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana fahimta ku shiga islamiyu ku karantar da yara ainihin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku karantar da su haƙiƙanin abin da yake musulunci sa'annan idan kun tashi karantarwa ku sa hikima yawwa alhikimatu ud'u ila sabili rabbika bilhikmati wal mau'izati hikima da wa'azi ne wanda malamai suka fassara shine abinda za ka yi ka yi shi daidai da alkitabu wa sunna ko ba haka ba ma'ana lokacin da zaka karantar lokacin da zaka ainihin wato yi ma wani nasiha lokacin da zaka ainihin fahimtar da wani wata kabiya din ka samu hanya mafi dacewa ka fahimtar da shi ta yi magana iyaye da magabatan mu manya kaga yadda za ka karantar da yara a islamiyya ba ɗaya ba ne da yadda su za ka karantar da su za ka fahimtar da su kana iya wayar gari kana tare da wani babba wanda kuke tare da shi yana yin ba daidai ba kai din nan ba lallai kana iya sa masa ido har lokacin da zai daidai da idan ka ambata ko ka faɗa zai iya sauraron ka idan shi dai in ba in kana tunanin ba zai iya sauraron ka ba ka samu wani wanda yake daidai da shi sai shi ya an da shi kullum malam yana karantar da mu yana cewa idan bukatar kace ta karan kanka kai ka san hanyar da zaka bi a amsa maka bukatarka amma in da addinin Allah ne shi kenan sai ka yi shi gatsau ka yi shi yadda ka so kuma ka ce za ka jawo aya fa man sha afal yu'min man afal ko ba haka ba misali a matsayinka na matashi kana ga wata yarinya kana so za ka aura dan Allah shin kara ubanta za ka yi kai tsaye ya ce na ga yarka ina so zan aura ta abin nan ɗinka haka zai yi me za ka yi magabatanka za ka tura ko ba haka ba kenan ashe baka isa ka gaya masa baka isa ka tankare shi ba kaga bukatar kake a nan sai kai tunani to bari ka tura ka tura magabatanka waɗanda su su ne idan suka faɗa zai saurara zai kuma ɗauka da gaske ne to amma idan kika wani mai irin wannan shekaru din yana yin ba sai dai ba a addinin Allah shikenan sai ka tinkare shi ka ce kaza da kaza kaza da kaza in ya ki amsa sai ka ce ka da sai ko ka ce da addinin ka yi masa adalci to dole sai an sa hikima a cikin karantawa dole sai an tashi sai an yi karatu mu yi karatu mu koyi karatu mu yi karatu mu yi ta karatu akwai wani littafi na ɗan ƙananan littattafai da aka rubuta ko na farko ne aka ce ka koyi karatu na biyu ka ƙara karatu na uku ka yi ta karatu to abin da za mu yi kenan mu koyi karatu mu ƙara karatu mu yi ta karatu ko muna karantarwa amma cikin hikima da mau'iza alhasana da yadda Allah sai Allah ya sa mu yi dace mu dace na tabbatar da jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wallahi billahi sun yi gagarumin aiki a kasan nan sun suna kan yi an yi tajdidi sosai amma ai kaga an yi gyara tafiyar da ba ɗaya bace da tafiya yanzu da da buhun kaulatan wasu malaman suke tafiya sahau biro shi ta saki a je fata sarki a ce kafiri ne arne ne sarkin kuma an sa lasifika zuwa gidansa yana ji ya ce ya tabbatar mata goma sha biyu da rai ya sakan masa kaulasan kuma yana ji fadawansa suna ji ƴaƴansa suna ji mafiyansa suna ji dan Allah yau za su fahimci yau za su saurare akwai hikima a nan wurin babu hikima amma yanzu ka ga an canza salo an canza salo saboda ana karatu ana ƙara karatu ana ta yin karatu Allahumma jana fi man hadai wa atina fi man hafai wa tawallana fi man tawallai wa lana fi ma wa wasrif anna sharra ma wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man wa la yu'izzu man adai rabbana wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم Thank you.